الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز waɗanda kafirai suka fitar da su daga gidajensu da zalunci ba don wani laifi da suka aikata ba sai dai kawai don sun ce ubangijinmu shine Allah ba mu da wani abin bauta koma bayansa ba don abin da Allah ya shar'anta wa annabawansa da muminai na yaƙar abokan gabarsu ba da sun yi ta'addanci a kan wuraren bauta sun rushe wa masu bauta wuraren da suke bauta a cikinsu da wuraren bautar Nasara wato coci da wuraren bautar Yahudawa da masallatan musulmi waɗanda aka tanada don yin sallah wanda a cikinsu musulmai suke ambaton Allah da yawa kuma haƙiƙa Allah zai taimaki duk wanda ya taimaki addininsa da manzansa lalle Allah mai ƙarfi ne wajen taimakawa wanda ya taimaki addininsa mabuwayi ne wanda babu wanda zai iya rinjaya a kansa